ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين kuma waɗannan kafirai cikin taurin kai da ƙalubalanta suna rika cewa yaushe ne abin da kuka yi mana alkawari na azaba zai zo in ku masu gaskiya ne cikin da'awarku